a jamhuriyar Nijar wasu alhazai na kasar ne suka yi zanga-zanga a garin Makka don nuna damuwa kan halin da suke ciki da kuma rashin sanin ranar da za a fara jigilar su zuwa gida. Daga Makka ga rahoton Cima'ila Isufu. Amma da ƙara sallah ya tashi gaba gidan shi, makana a shi tafiya Daya daga cikin masu zanga-zangar kenan yana bayyana abin da ya fusata su har suka kamo hanyar zuwa cibiyar hukumar koho a makka ko baya ga wannan matsala wasu matsalolin da suka hada da karewar guzuri tsadar abinci faduwar darajar kuɗin sefa uwa uba rashin sanin ranar da kamfanin na maxar zai fara shigilar a hasan kasar ta nijar zuwa gida sun kara tunzar masu tattakin suna masu cewa sun gaji a mai su gida misalin dai mun zo makka da ba da ce nan eh, abin da abinci babu mun wahala na kamar ya ba abinci ba ku zo da kuɗi ku zo na abin da mun zo da su ya kare mana yo ya haka ya kare ba ba ku kuɗi isasshe ba to kwana nawa yanzu mun kai kwana 25 wajen wurin nan 25 to kuma yi wata ba ba to oh, ya yi wata in mun samu mun wata ya ci kenan mun koma abinci riyal biyar bai isanta mata masu kawo mana abinci na baya da ta gana wani abinci in ma kwana da tashi suka yi shuku suka zan sai da kwata daya biyu na rance da girma Allah da sa'a sai na cire yal ashirin da rana in cire yal ashirin da dare in cire yal ashirin banda abin da duk sha kuma da martani kan faruwar wannan lamari da ya ce na asha ne da takaici mai ba shugaban hukumar ta ko shawara sai da ali alizata ya koka yana cewa abu ne na asha abun bai cancanta ba a cikin kasan makka a ce abubuwa haka sun faru kamar ta nijar a ce 'yan nijar da mu da kominmu mun yi irin waga zanga-zanga abun hitan hankali da bai kamata ba sun ce suna son su san ranar tahiyar jirgi komisar na kuhu ya ba su jawabi bisa gare su dalla-dalla sun jiya sun gane sannan kuma sun ka ce eh, su ya kare ba su da da za su ci sun ka ce an yi gobara eh, a kan wurin da suke eh, ba a shi an ka gansu ba wannan kuma hallau komisar ya ba da bayani bisa gare shi da abu ne da ba gaskiya ba ne a lokacin da an ka ce an tado alarm a cikin otal mutane sun gudu sun hutu kowa su sami duk sun taho mu a lokacin mun tahi nan da mijin ta wakilin kamfanin max air king a niger wanda kamar yadda masu tattakin suka ce ya kasa bayyana musu ranar fara jigilar kamar yadda sauran kamfanonin biyu suka yi honorable bakar sani zalli ya yi karin bayani a ranar da za su fara jigilar hansan na niger yana cewa bayanin da zan mu ma guda ɗaya ne kowa ya kwantar da hankalin shi yadda suka rubuta shi sha takwas ga wata yake wara amma mu sha takwas ga wata wata mumu ba don ba mu da ƙarfin mu wara yau ne da yau ma mu wara a shirya muke mana tun da akwai shirage akwai masu tuka su sai dai kuma in shi mai ba shugaban hukumar ta kowo shawara sai da ta wannan ba zai sanyar masa da gwiwa ba a kokarin da suke na kula tare da kare alhazan nijar kenan da kauda tarin kalubale da kokarin mai da masa hannu agogo bayan da suka ci ana yi inda ya kara da cewa sauran bayani ne sai an koma gida ne jima'ila isufu bbc hausa daga makatul mukarrama